أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل التقوى بعض الصالحين والصلاة والسلام على خير برية المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. karatun mu na ruhayi muna cikin kaifa kana bada wahayi قال رحمه الله حدثنا موسى اسماعيل هو التبوذكي wannan shina cikin manyan maluman Buhari ana ce mishi Musa ibn Isma'ila at-Tabuzaki amma ya so ake mishi Minqari da ake mishi at saboda abin da aka ce masa mai sai da kayan cikin kaji dan mai sai da anta da hanje da kunje da kaji shi aka ce ma tabo zaki to shi ba sana'a sai na sai kasance wasu mutane sun kazo cikin nira suka sabka gidanai suna wannan sana'a ta ta kayan kaji sai ana ce mishi a tabo zaki don haka hanci ce la zai hairan mun da kabani kazalika yace ni wanda ce ni tabo zaki kar Allah ta ka da alheri <laughs> eh, yace yace ana maulan da bani ne kai ni bawa ke wanda ba nuna da sun ka kyauta don haka aka ce shi Musa da Isma'ila al-Milqari Abu Salma amma dai malama sun ce babu ko ni malami ko bai son lakabi in ya kasance lakabin na ta sai ko ya tafi lakabin ana ne shi kamar irin su aran mai gomunta irin su a sha mai duk da ana kiran da wannan حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو mishi wadahun amrin al-yashkuri a wadahun abdullahi al-yashkuri maula shi ma bayan bawa na da banu yashkura a shina cikin bukadun sirriya shina cikin mutanen misira masu cikakken hirri da itikani shi ma musulun isma'il musulina yace hadisna musulun abi aisha قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى بزكية da faka la tuharik bihi lisanaka ta'jal bihi kada ka yi gaugawa karanta alqur'ani domin ainihin ka haddace shi da ta'jal bihi kada ka yi gaugawa da haddace ala sai abu zafin abbasin yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah ya kasance yu'alibu min at-tadil shiddatan shina ainihin samun wahala wajen harda al a muhawalatu shay'i bi ajin to ajin tsare abu da wahala ko kuma neman wani abu da wahala shi aka ce mu'alaja don haka kana yu'alij min shi shiddatan ya kasance shi na wahala kwarai wajen haddace alqur'ani wa kana mimma yuharibu shifatayhi ya kasance cikin wahalar da ya kai domin shi shi abin da duniya ke faɗa shi na biyar bakin da shi na motsa da tare irin yadda ya ilimi na hudu da bakani da aya ta sauka la tuharrik bihi lisanaka shine abdullahi bin abbas yace fa qala abdullahi bin abbas fa ana uharribuhuma lakani zan motsan ma da ainihin labatana yace mata ibn zubairi ko kuma o fa anna uharribuhuma lakum fa ana uharribuhuma lakum ni zan motsan muku shi kenan da da izin da ibn zubairi da sauran na abdullahi abbasin ya ce zan nuna muku ne gama manzon Allah na motsar da baki ne lokacin da qur'ani ke sauka kamar aiki rasulullahi ko kama kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya fara kuma daidai gama zuwa Allah ya kasance shi na motsar da su kenan kaga abdullahi bin abbas ba ma ainihin har da hadisi ba har saboda manzo sallallahu alaihi wasallam yake lokacin da suke karanta da hadisi ko lokacin da suke karatu an tsare ba su mance ba ba su bar kiyayewa ba hatta hari ka shaftai ne an motsin da tsaka kai sun tsare sun karanta da wannan zaman da bayan wa qala abbasin wa ana uharrikuhuma laka kama kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuharrikuhuma wa qala sa'id shi ko sai sa'idu yace ana uharrikuhuma yace kenan a wannan aisha ana uharriquhuma ni kuma zan mawar da su kama ra'aytum na abbas yuharriquhuma yadda ne da abdullahi bin abbas yuharriquhuma kenan kaga wannan hadisi musalsali ne musalsalin ulma ala wajhi haka kuma da shi kadai sai shi wannan a sa'idun jubairin ya motsar da lafarta ne ya nuna masu na abi aisha yadda abdullahi na abbasin ya nuna mishi shi kuma abdullahi na abbasin yadda ya ga manzo sallallahu alaihi wasallama ya aikata fa anzalallahu ta'ala sai Allah saukar da la tuharrik bihi risalata kada ka motsar da harshen ka bihi lokacin sa alqur'ani da ta ajala bihi domin ka dogawa da ce shi Allah ce inna Allah ya jama'a ku haƙiƙa mun lamun ce maka za mu kara maka shi wa qur'anahu sannan kuma za a karanta da shi daidai da muka kara maka shi ƙara sai Allah ya inna Allah ya jama'a ku wa qur'anahu ƙara yace jama'a ku laka sadaruka ko kuma jam'u ku laka sadaraka ko kuma jam'u ku laka fi sadarika duk an karanta wannan jama'a ku laka sadarka jama'a ku laka sadarka an ka jingina masdari ga sunan fa'ili da ya yake ga maƙoli jama'a ku laka jama'a ku laka sadarka ko kuma jama'a ku laka sadaruka in an kai haka nan an jingina jam'i da gaba jama'a ku laka sadaruka Ka shagaru ka gabanka jama'a ku zai tara qur'ani laka da kai ko kuma domin ka bayan haka nan kenan kaga wannan isnadi majazi na ni a zama na isnadi majazi an ka jingina gaba ga tara alqur'ani ga shi ko Allah shi an mai tara alqur'ani cikin gaban shi manzo sallallahu alaihi wasallam to shi wannan suna ce shi isnadi majazi kamar da aka cewa ambata da bidul bakala a damuna ta ta da fili a a ambatar lahu fil rabi'in kala Allah ya kira da kire shi damuna eh to ya haka ce jan uku da ku fi sadari to jan uku da ku fi sadari ka jam'u da ku fi sadari ka jam'u ku jam'u madalina an ka dingina ga fa'ili na ladina na Allah lahu shi koma da alqur'ani ko kuma da kuma saboda manzo fi kadari shi cikin zuciya ta yan uku tarawa ta tarawa ta shi Allah lahu saboda manzo ya tara mishi alqur'ani fi kadari cikin zuciya ta fi kadari ka cikin ta yan uku tarawa ta lahu gare shi fi kadari ka cikin zuciya zuciyarka daidai mutu ko kenan ta ga da riwaya riwaya guda uku to wannan abin da ya kawo wannan sabani na riwaya dukkanin wannan riwayoyi na firawina amma akwai riwaya ta abu zardin akwai riwaya ta sarhasi akwai riwaya ta karimatu akwai riwaya ta shimakini haka za su nan riwayoyi daban-daban dukkanin su an to in an ka samu sabani na alfazu amma ma'ana duk guda babu komai abin da ba a so a samu saɓanin alfazu da saɓanin ma'ana kan duk wannan ma'ana guda ce inna ala na jam a kuma qur'ana jama'a ku laka sadaka na eh ah, fa'ana uharrikuhu ma lakum fa'ana uharrikuhu ma lakum kenan shi abdullahi ibn abbas yace zan motsar da harshe na gare ku duk ɗalibai ne kamar da sallallahu alaihi wasallam kama kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a wannan kuma ya laka kenan ya ma ita a samu wannan eh, wa ana kuma laka kama kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya fara kuma to sai to faƙara abu ba ta ƙara abu watan sai na karance shi ba ta ƙara abu wani za ƙara anahu idan kuma watan mun karanta maka shi fasta bi qur'ana ku qala fastami lahu wa anti ka taurara kai shi kenan ka ga wannan tafsiri na Abdullahi bin Abbas thumma inna alaina bayanahu thumma inna alaina anna qara'ahu thumma inna alaina bayanahu thumma inna alaina anna qara'ahu Allah ya ce haƙiƙa mun lamunce za mu karanta shi an ta qara'u thumma inna alaina an ta qara'u thumma sa'annan inna alaina an ta qara'u haƙiƙa mun lamunce maka za a karanta shi daidai da muka karanta shi daidai da jimin da kuɗe shi shi kenan lokacin da jimin ke karanta ma alqur'ani kai shi fastami lahu wa an ka saurare shi ka kai shi in ka saurare shi kai shi idan ya ƙare hakika za mu karanta shi ka shi daidai ya jibiru alaihi salam bai karanta wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance ba da ya bayan wannan za a idza atahu da idan jibrilu ya zo inda yake istama zai shu fa idan talaka jibrilu idan jibril ya ce ni kare a hun nabi sallallahu alaihi wasallam kama kara sai manzo Allah shi karanta dai-dai daidai yadda jibril ya karanta fakar a hun nabi sallallahu alaihi wasallam kama kara a hoto kama kara a ko kama kara abu hoto Haji. riwaya shi mun dai shari akwai bambanci tsakanin riwaya ta kalimatu da riwaya ta abu zarrin da riwaya ta ƙarisi da riwaya ta abu ne duk waɗannan da riwayar suna komawa ga ainihin shi kira ne wanda ya kasance shi ne babban almajirin buhari حدثنا أبدان wannan abdanu suna ce shi abdullahi bin usmana almarwazi malamin buhari ne kala a habarana abdullahi kuwa ibn mubarak kala أخبرنا يونس هو يزيد أن قال da tsaya na ya أخبرنا عبد الله هو قال أخبرنا يونس هو ابن يزيد الله هو ابن يزيد الأيدي ومعمر هو ابن راشد اليمني الزبري نحوه ديدي وشينين هذا حديث أقدام عن عبد الله بن مبارك عن عبد الله بن مبارك هو أن يونس هو daga Yunus kawai shi karanta ma Abdani amma abin da ya karanta ma Bishirun Muhammadin مبارك ibn Maliki daga an yi wani tsawo ma'amaru ko a cikin nan kaga abdanu da shi da ainihin a abdullahi da shi ko bishirun muhammadin da abdanu da bishirun muhammadin dukkaninsu min ashabi abdullahi bin farisi shi kuma yin shi shina da malum shi shina da yunus shina da ma'amaru amma sai ya karantar da abdanu abin da ya biyo kawai da yunusu ya karanta ma bishirun muhammadin abin da ya ciwo da yunus da ma'amaru don haka ce na hawa kenan ta fi riwaya ta bishirun muhammadin ta yi dace da riwaya ta abdanu amma fa fil ma'ana la lamu. don haka ga shi kenan ta ga kenan haddathna yunus fil lam wa haddathna ah, ma'amaru an kiyaye da inna da yake ko mu ci gaba to shi na ce wa hadathna bi shurun muhammadin qala akhbarana abdullah qala akhbarana yunus wa muhammadu an az-zuhri nahawu ne dai hadisi na abdamu wa qala akhbarani ubaydullah ibn abdullah shi gurin yace ubaydullah ibn abdullah ya faɗa mini amin abbas qala ce qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya kasance a jawadan nasu ya fi kowa alheri duniya duk duniya babu wani alheri mazo sallallahu alaihi wa wasallam haka ana zai ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wa wasallama ajja'an nas manzo Allah duk duniya ya kowa da mutunta sannan kuma wa ajwadan nas ya kowa alheri aljudu fi shar'i abinda aka ce mace da shari'a ita umayan bagi da manyan baji. ba da abin da ya dace ga wanda ya kamata a ba wanda ya cancanta shi an ce ma asali wa kuwa amu da sarakati kenan judu ya haifar da zama umumi saboda sadaka manzo Allah ce ittaqun rawa walau shi ke tabbace ku kare kanku daga wuta ko da ko da irin tsarin da biyu nuna amma ne aka ce ma ajudu shar'an ita ma yan bagi da manyan bagi ba da abin da ya dace yanzu mutum na da ce don Allah ma na ina son ka taimaka mini ta ɗibi sura sai ka sura sai ya kamata ke da ka bashi naira dubu sai ka kawo naira hamsin ka bashi ka ga ka yi yudu ba na sai ka yi ko in kai yudu kan ni za ka bashi dubu za ka bashi saboda su sun ka cancance shi a wata rana ina tare da wani mutum na kuɗi ne sosai sai muna tare sai wani mutum ya zo ce don Allah shi na roƙon a taimaka masa to sai wannan mai kuɗin ni ina niyya in ya bashi abinda zai bashi ɗauko naira ɗari in ƙara mai sai ɗauko naira da ya bashi to wallahi ga sannan sai ni ji nau'i da naira ɗari in ba wannan ba wannan saboda shi miloniya ne da cikin binin suka fito to sai ji kunya sai ni kasa hidda ya ta ita ni ɗaya wannan kuɗi ta yadda in yanzu na gaskiya ko nuna ya ba to wannan shi aka ce madudu wata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kana ya kasance a jawda nasu ya fi kowa alheri wa kana a jawabi ma ya kunu fi ramadana yin ya kafu jibrilu manzon Allah ya kasance lokacin da yake yawan alheri watan cikin wata ramadana lokacin da ya hasu jibrilu a kenan wannan kaga shina nuna cewa watan watan ramadana shina da bambanci da sauran watanni ya alheri ashe nan, ka ga duk alherin da haka yi don watan ramadana ya zo za ka lullunta alherin nan saboda shi yawa saboda manzo sallallahu alaihi wa wasallam shina yawaitar da alheri cikin watan ramadana shi ko manzo Allah shina koyi da dukkanin abin da Allah ya sunnanta sunna ce ta Allah Allah ya nihi ta watan ramadana akan sauran watanni don haka ne shi ma manzon Allah kiki ta shi da alheri akan sauran wani wa kana yaqahu fi kulli lailatin min ramadana sannan kuma shi jibril ya kasance shi na haɗuwa da manzo sallallahu alaihi wasallam cikin kowace da yake cikin ramadana wa yadda ya su ko alqur'ani shi kan shi alqur'ani wa dan sai manzo Allah shi na faɗa jibril na saurara shi duk kowace da yake cikin ramadana sai jibril alaihi salam ya zo inda manzo sallallahu alaihi sallama kenan ka kuma wannan da ce bi kullu laysa min ramadana wannan shi na nuna ibadar da ita wata ramadana ta yi karana sannan kuma wannan shi na nuna ashe kenan duk wanda haka alheri idan wani salihi ya zo inda haki bayan kaga sai ka yauta da alheri kan zuwan salihin na gare ka kuma wannan shi na nuna kenan ashe ana da salihai sai mu wala rasulullahi sallallahu rihin mursalati hakika manzo sallallahu alaihi wa sallama ya kasance watan ya iska yawan alheri abinda aka ce ma watan arihul mursala ya hidda arihul akima iska wadda ya kasance akima ya ce ba ta haihuwa nan nan ainihin an ka shabbaha gaugawa alherin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da gaugawa da iska iska idan ya taso kayan alima tana tasowa tana tasowa ne ta kai mai gaba ɗaya to ya da kasan iska wajen ta na game kowa da kowa iska na rahama to haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake alherin shi suna game kowa da kowa sannan kuma bayan haka nan an ka ce ya iska a nusra alheri ma saboda ni ita alherin iska alheri na duniya kawai amma alherin manzo alheri na duniya da lahira ya gaba duniya ga lahira don haka shi kenan kaga alherin da manzo sallallahu alaihi wasallam kai ya yi alherin da iska da shi ko iska da aka mini nan ga iska rahama aka mini na'am abinda watan abinda an munasaba ta wannan hadisi da babi na bada'ul wahayi cewa babu kai fa kana bada'ul wahayi to nan ne a bada'ul wahayi qur'ani yoshi fara sauka ya fara sauka cikin karmadana a a shehu abdullahi shi cewa wanzar da jumlata min al-lawhi ila sama'ina shi da bala da zuwa cikin watan ramadana qur'ani ya sauko gaba ɗaya an ka saka shi daga laurin mahfudu zuwa sama ta duniya shi ke nan ga ibtida ulul ya dace da kai fa kana bada wahayi hadathna abu anna abdullahi da abbas ya habara ku anna abbas ku ya nuna harbi ya habara ku anna hirakala arsala ilaihi ya aika ma shi wa kan hirakalu ya aika ma abu sufyana fi rakabin nun qurayshi shina cikin wasu da daga cikin qurayshawa wa kanu sun kasance su da bishani suna wurin kasuwanci wa ta cikin alƙaryar sham sai mu rasulati kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma da biha a ba su kuyana ku faru ƙwarishin cikin lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi shiri na wanzar da zaman lafiya ko dakatar da yaƙi tsakanin ne da abu su kuyana kawai da kafirin ba, da dukkanin sauran larabawa da dai abu su kuyana da ku fara manzon Allah ya zauna an kai sulhi na dakatar da faɗa tsakaninsu ba za su yaƙe shi ba ba zai yaƙe su ba har shekara goma to wannan shi aka ce wa sulhu wanda an kai na hudar biya wanda manzo Allah ya da abokan da ne to wannan sulhu ba a kai wa'annan shekaru ba ta shekara uku aka yi kawai sai Abu Sufyan da shi da kai shafu da wannan sulhu don haka shi ma manzo Allah sai tare fa atawu sai dai Abu Sufyan da shi da jama'a tai suka zo inda ya da kansu hukun bi iliya shi lokacin na abu hirakar shi na a wannan hirakar shi na iliya shi na wani suna wani gari da aka ce ma gaza gaza tana cikin palestine to lokacin da abu kuyana da shi da jama'a sai an ce su talatin suke suna wani wuri da aka ce ma gaza cikin iliya fada abu fi majalisi sai shi wannan hirakar da kira abu kuyana cikin majalisa sai wa harwar ku uzama urumi zagaye da shi kewaye da shi akwai shugabannin romawa sun mada'ahun sanne kira ainihin abu su kuyana wadda a sun jama'a na kuri kira da yawadi ne binta ne bakala ya ce ayyukum a karabu wani saban bi haza zabi da allah zai ya kuma an na biyu cikin kuwa ne ne an mahi kusanta ga wannan mutum wanda ce shi allah ina lokacin da ya faɗi wannan bakala sai abu su kuyana kurfe ce فقال أبو سفيان قلت أنا أقربكم نسبا نيني إقوى كسنتاني saboda wannan wurin babu wanda ya kasance a cikin gwalmu a in ba shi ba shi kuma mazo sallallahu alaihi wasallama jika a zauna da saboda shi abu sufyana ana ce ta saharunmu harbin ni umayyatan ni shi kuma ana محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هشام بن عبد المنافع kaga sun gane wajen kaka na wajen kaka na uku ko wajen uba kenan na uku sun haka ce ne ni kowa kusanta shi to abin da ta ce wane ne yake zama kusanta da zumunta da wannan mutum wanda ke shi annabi na saboda ɗan uwanka shi ya san zahirin ka da batinin ka don haka ashe kenan kaga wata hikima ta yi cewa ɗan uwa ne a ɗan uwa ne na kudda kun faƙara ta ce ulumin ne ku kusantu wannan mutum gare ni wa ƙaribu a saba ku sannan kuma ku kawo abokan tafiya sai ku aje shi kusa ku aje su kusa waje aluhun ku sanya su inda da harki bayan bayani ku aje su da baya shi shi na gaba ya fuskanto ni su kuma jama'a dai sun talatin suke ku sa su can baya gare shi ku tsaya baya ne wa tsara su limani ya sai cewa da wasu ne sun matsala sannan ce su limani kullum ka gaya musu inni sa'ilun haza an haza da biyu zan tambaye ka gaya ma ainihin shi wa wannan abu su tsaya da jama'a sai yace ka tambaye su ku faɗa musu zan tambayi wannan mutum akan wannan mutum da ce annabi na fa in ka zaba ni in yi min ƙarya ku kaji mu ƙaryata shi ala fa wallahi la haya ya ce na ran da Allah ba don kunya ba ni an yi asubu alayya zuban domin kada su yi ƙarya da gare ni da kada su an ce wallahi da na ni ƙarya dan sai gudun kai ya kasance ni shugaba nake a koma gida makka a kama cewa ai shugaban mu maƙarci na don gudun haka na tsaye sabon ne karya ba sai ya kasance a yi ko jini wajen karya yanzu ta ga ya shugabannin yanzu sun makana awwala ma har mu farkon abin da fara tambaya ta akai ne an kala ce mini kai ba da sabu kun ya dangantaka shi take da ku ya asali ne ke cikin ku wanda huwa fina zuwa sani yace haƙiƙa shi cikin mu watan shi na cikin maɗaukakan mutane masu maɗaukakan asumi ƙara ta ce wa har ƙara haɗar ƙaunar ko wa har ƙara haɗar ƙaura a haɗin kaɗu cikin ku akwai wani taɓa ɗan irin wannan magana cewa shi annabi na abu gaba ne Wata ni ce labarin kala wa har kala min aba ihin malikin to cikin uwaye ne akwai wanda kasance ba ta na wanda yake da kala fa ashirafun nasi yattabi'uhu yattabi'una ko an ba fa ku to madaukakan mutane su ke shi ko ko talakawa shi ne kusa da sani wasu ne ce bal duk a faru talakawa ke biya sai kala yace ayyuna ayar zai nuna to raguwa suka yi ko karuwa suka yi wato ne ce ban yaziduna ba ma magana da ruwa a ruwa suke kullum a ruwa suke don kai kawo da jirani hala fa hal yastadu ahadun minhum sa'atan dinihi ba'da an yadkhula fihi shin cikin su akwai wanda kare da ke ta daga cikin addini ne akan fushi bayan ya riga ya shiga ba to da tashi an kai ba ba tusa ta mai an kai ta ba ta hadata kawai dini yan ɗaya shi na da amma addinin ya hita ba tare da an dusa ta mai ba akwai wanda ta bayyana ya bar wannan addini nashi bayan ya shiga wata yake za babu kada ce fa har kun tuntai mu na hobe kadibi kun kasance kuna tuhuma ta da ƙarya da an ya kula ma tsala da bayanan shi faɗi cewa shi annabi na wata ce da kada ce har ya gabiru to ya taɓa gaba da wani wata ce da wannan hannu ma a kufe ta mutasin لا ندري ما هو فاعل فيها ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها mu tsakanin mu da muna cikin wani lokaci muna da nisa da shi akwai tazara ba mu san abin da yan karshe wani lokacin yace na yan samu dama na ɗan shi قال يتي ولم يمكنني ولم تمكنني كلمة kalimatun adkhulu fiha shay'an ba wata kalima wanda ne samu dama in shigar da wani abin suka gare shi in ba wannan kalima ba ko ita wannan suka ba suka ba ce saboda ainihin kare shi a yare bai ce ko ba kana sai ce ko har to na amuna kala da kai fa kana kitabukum kitabu ya ya in ku shi ya kasance wato nace alharbu bayna na wa bayna ya yi shi da wani lokaci hirin mu wani lokaci mu jaye shi yanaru minna wa nanaru minhu yanaru shi na samun nasara akan mu wani nanaru minhu muna samun nasara akan yi kala ma na ya marukum da ni na suke umarnin ku wato ne ce kudu shi na cewa wa ubudullah wa la tudriku bihiya ku ainihin bauta ma Allah shi kadai wa la tudriku bihi shay'an kada ku tara kowa da shi wajen bauta wa turku ku bar ma ya kulu aba'ukum ku bar abin da uwayenku ke faɗa shine bautar gumaka ma ya kulu aba'ukum bautar gumaka ce ba a bauta ma ta? a bauta ma uzza ku bar wannan ba daidai ba ne wani amurna shina mu bis salati wa tiliki wa ababi wa tilati shina umarninmu da mu da sallah shina umarninmu da mu kasance masu gaskiya shina umarninmu da mu kasance masu samun kai shina umarninmu da mu kasance masu sadu da zumuntanmu wa qala tujmani da shi kenan ya kaya tambayoyi wa qala ne sai ce matafin da shi kullum kuka ce mishi sa'altuka na tambaye ka an na sabihi akan dangantaka sai yi ta an na hubi kwallo da sani na tambaye ka akan dangantaka sai sai sai ce haƙiƙa cikin ku shina cikin maɗaukaka masu maɗaukakin matsayi haka za ka rusulu shirkatu fi na tarikoni ha haka annabawa suke ana aiko su cikin maɗaukakan mutanen domin gudun kai a wulakanta su wata an suka na tambaye ka hal qala ahadun minkum hadar qawla na tambaye ka na ce shi cikin ku akwai wani mutum wanda ku fara faɗin irin wannan magana gabani ne fada da ka kace Allah babu wa kuntu nace law kana ahadun qala hadal qawla da wani mutum ya faɗi irin wannan magana kawai ku gabani ne la kuntu sai in ce rajulun mutunna ya ta'atta da kaulin ke da shi na koyi da wata magana wadda an kai ta gabani ne kenan kaga na so shi koyi da shi ma ya ce kenan annabi na an gabace shi akan wannan kamar irin su a mutanabi da misali da kaga sun ce annabawa na kaga ashe in ka ba an riga su shi manzo sallallahu alaihi wasallama annabi ne daga Allah yake su kuna su na ƙarya ne wata aluka na tambaye ka har kana min aba min malikin cikin iyayen shi akwai wanda ya kasance da tsaki na fazakar zakacci Allah babu wato ce walau kana min aba'ihi min malikin da cikin iyaye ne akwai wanda ya kasance da tsaki na wato sai in ce rajulun ya rubu min ka'alihi wato wannan mutum ne wanda ya kasance shi na neman mulki irin mulki mahaifi wata azuka na tambaye ka har kun tuntattahimuna ko bin kadiri kun kasance kuna tuhuma sai da ƙarya aula an ya kula ma ƙara gabanin shi faɗi abin da faɗa faɗa kanta Allah kace babu bai mu taɓa tuhuma sai da ƙarya ba gabanin wannan wa ƙa'ara sun ce to ni ko na san an na annahu lam yakun li yadalla kalima ala nasi bai kasance shi bar ƙarya da mutane ba wai ka zuba Allah shi wa Allah ƙarya shi kasance shi hijin tsoron mutane kan tsoron Allah wannan ba zai yi ba wata abu na tambaye ka nace maka ashrafun nafi yattabi'una hu am ba'ahum shin ainihin madaukakan mutane mahi yawa su ne abin shi ko talakawa fada ta kace anna du'afa'ukum tataba'ukum hakika ainihin talakawa su ne masu biya sai wa ma ba usuli su ne ko masu biya ainihin mazani talakawa ba mahi yawanci masu kuɗi ba su cika biyan manzanni ba saboda gudun sarwanta dukiyarsu masu mulki ba su cika biyan manzanni ba saboda gudun kuma cewa mulkin su kaga in ka ba ko masu da'awa haka suke in ka ba masu biyan masu da'awa mai yawanci su talakawa nan saboda talaka bai tunanin kuma cewa a ainihin mulki ko sarwanta dukiya amma shi kullum ainihin mai kuɗi a tunani in yi fi ka za ka jawo mai gidali wanda zai kawo kuma wata dukiya kai shi ko bai mulki an shiga dibi in ya bika za ka jawo mai dan da kawo shaidar wata mulki ne don haka ga ainihin mahi yawanci masu kuɗi ba su cika biyar annabawa ba haka nan ko masu mulki ba su cika biyar annabawa ba mahi yawanci masu biyar annabawa talakawa ne a misal za a cewa mahi yawanci saboda ai manzo sallallahu alaihi wa sallama a shirafin nasu sun fara biyati ya abubuwa ya fara biyati ko da aliyu ƙarin ne da su umar umarun da hasari da zai zama an mutum arba'in shi ana arba'in da musulunta ina su kuma nuna afana ta ga duk wannan shafin nata na amma abin da ya sa aka cewa mafi yawa mafi yawanci masu da sai ta talakawa na ina su haibu rumi ina su a wannan abu barera da sauran wanda ya kasance a kawo sufa talakawa na wanda ya kasance ba su da abinci ba su da abin sha ba su da wurin kwana ba su da sutura wata atuka sannan bayan wannan kuma tambaye ka na ce maka ayyazi duna amyan kusuna shin karuwa suka yi ko ragewa suka yi fadakata sai kace annahum yaziduna qaruwa suka yi wa kadhalika amrul imani haka al'amarin imani yake hatta ya cimma hashi cika al'amarin imani haka yake hatta ya cimma hashi cika ko al'amarin da'awa haka yake karuwa shi karuwa shi hashi cika ba zai rage ba wata azuka na tambaye ka ayyar sadda ahadun sa'adatan lidinihi ba'da an yarbu da fihi shin akwai mai ridda daga cikin su shigar wannan addini bayan ya riga ya shiga fatakanta Allah ta ce babu wata zalikar imanu fi na yi haɗu ba sha shi to haka imani yake watan ya taru nuran kina bayyana annuri shi kama haɓaka shi kama habaka da lukan da sanya shi habaka kamar tsaye da sallah da ainihin tsaye da azumi da ta da zakka da tsare gaskiya da tarar zumunta wa'annan su an masu haɓakar da imani hatta watan ya kasance watan tuha da tuba shashe tuku al'uluba hashe kasance ba shi tuku yarwa dai shi imani tuha da garwaye da al'uluba dukata shi na Allah cewa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan saboda ni a sai inna yana ko wani dai ya ce nan kamar Allah ya ce na aiko muku manzo da cewa ku kada ya tare ku imani kun kai imani bayan wannan na aiko muku manzo da cewa sallah wajibi ta gare ku kun da sallah bayan wannan na aiko muku manzo da cewa azumi wajibi na gare ku kun kai azumi bayan wannan na aiko muku manzo cewa zakka wajiba ta kun kai zakka bayan wannan na aikon wanzu cewa hajji wajibi na yau ga kunan wurin hajji yau haka ma a kamar na kunje na kun wa kamar ku alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islamu dina wa kadhalika al-imanu idza halata bashashatu wa al-umma Allahu nuru samawati wal-ardi masal nurihi fi qalbi mu'min kan shidati fi halil bawun al-babu fi rijalatin al-rijala ka annaha kawkabun durriyun yuqadu min shiddatin mubarakatin ita wannan kitanya la sharqiyatin wala garbiyatin la sharqiyatin ba ta gabarcin ba ta gabar mai nisa yadda in rana ta fadi ba za ta haskaka ta ba wala garbiyatin ba ta yamma mai nisa wanda ya kasance in rana ta fito ba za ta haskaka ta ba wani sharqiyatun garbiyatin kaga ta ji to irin wannan mai na wannan zaituni wanda an haka wanda an kasa ga wannan hitila mai ainihin karo mai haske yadda za ta haskaka wannan manna da shi ta ai ya kado zai ku halu bi ololan ta suna to irin wannan manna yadda ai an ka sanya shi ga hitila mai tsananin hasken gilas yadda hasken nan ke tashi to haka zuciyar mumini take idan imani ya shiga cikin zuciyar mumini ya tara nuna haske shi ta bayyana shi ta karuwa shi ta karuwa har shi ke na zuciyar ta ruwa duk abin da aka so a sa cikin sai ya shiga sallah ta shiga azumi ta shiga haji shiga zakka ta shiga tasirin ta shiga duk sauran ayyukan ba su fada cikin zuciya duk abin da aka sallar za su shi idza tuha wa shahtu al-quluba wa ta'atuka sannan bayan wannan kuma na tambaye ka na ce har ya ga shin ya kasance shi na zamba ko tsakar Allah kace ba ta zamba waka zalika rusul da aka dabu dukkan ya annaba su ba su zamba saboda me haka wannan musan duniya ma musan duniya da ba mun ka tara duniya shi ka saka zamba to kawai da wani annaba ba su na duniya tunanin su lahira na ba su tunani a kan barakar duniya awar duniya mai tunanin awar duniya shi ka yaudara wani domin shi tara ta wanda ya kasance tunani ne kawai lahira na ba zai rinkuwa ba wata altuka bayan wannan kuma littan bai ka na ce maka da ma ya murkum da mina na cikin umarnin ku fada karanta an na ku ya murkum an ta abudullah wa bi tudriku bihi shay'an kace abin da yake umarnin ku ku bauta ma Allah kada ku tara kowa da shi wajen bauta wayan hakun sannan kuma bayan wannan shi na ku an ibadar autani can kuma abin da kina cewa ku bar abin da iyayen ke faɗa mina na mina na ku ke faɗa ku bauta ma gumaka wa ya shi na horon ku bis salati wa sidiki wal afati ya hita sala kila ya mutar da ita tare zumunta ce to fa in kana ma ya qulu haqqan haƙiƙa idan abin da da faɗi fa in kana ma ta qulu haqqan idan wannan abin da ka faɗa gaskiya ne ta ga aikin shugabanci ko aikin mulki na sarauta dibi sa'idodin da shi fito daidai tambaya ko wasu tambaya ya yi ta bai goya mata jawabin ta tare da ita ba sai da ya kare tambaya gaba ɗai ya ji ta gaskiya sai sannan ya goya jawabin bana amma ko ta da ka ci to in dai jan da aka fada gaskiya ne saboda kullum mai faɗan magana ko da ainihin ga mafi ne na ba za a yi zahin gaskata shi ba ta ga wannan ainihin abu su ya da maki manzona ko amma tare da haka nan kuma shi ya rabu ya gane amma ce ko tare da haka nan yin wannan abin da ya waɗi game da shi gaskiya ne to fa sai kuma mawadi a kadamai ya hatai ne wallahi zai mallaki haƙƙin da kama mun gana wasu ki sai ya mulki ne sai ya iso nan wa fa a alamu an annahu harijun amma kuma haƙiƙa ni na san ya fito lam akun adunnu annahu fikum lam akun adunnu annahu minkum amma bayan da cikin ku yake yace na san ya fito na san ya bayyana amma ban da ci a cikin ku yake ba saboda qabailul arabi ba komi na ba akan banar asfalt irin rumawa da sauran ainihin a yahudawa da sun yi su yawa tacce ban da cikin baita ba saboda ba a taɓa ba annabi cikin laraba ba in ba mu don a alaihi wasallam walau an yi alamu anni a harusu ilaihi da na san cewa ni a harusu ilaihi zan sadu da shi da sake shamsu da abu da zan goraci haduwa da shi da sake shamsu da abu watan abin da shi ko nufi nan da la takallantu wusula ilaihi da zan tallafa ma kai na haƙiƙa sai na sadu da shi to na san ba zai yi ba saboda idan ni ce in fita in zo in tarar da shi mu ma ba za su bani za su halaka ni ya ce shi kawai abin da ke hana min in hita da zuwa ne wani kuntu inda hu da na kasance ne lagasantu an kadamai shi da na wanke masa kafafuwansa da zan yi mai hidima abin da ya karuhi na nan da zan bar mulki gaba ɗaya in zo kawai inda mazo sallallahu alaihi wasallam in dai har ne kokari ni wahala sosai take shamfi da ƙara ne kallafa maka na wahala ta haɗuwa da shi idan ni tafi da shi to zan wanke mishi kafafunsa ni magana mulki ga ta ƙare zan je kawai in wa manzon Allah hidima da samu albarka sun masu annan da a da kitabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace a kawo takarda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yarku allazi ba'atha bihi niyatun wadda ba diyatun alkulabi ya kawo ya bashe ta ila azimi busra shi manzo Allah shi ba da hiyatunu halifata alkalbi takarda yace ga ta nan ka kai ga sarkin busra sarkin busra shi kai da ka shi ne yato alkalbi ya zo inda sarkin busra da wannan takarda ta ce a a a wannan takarda mai girma ce ni ga ina tabbata ma dani ban da jariya sai kire wannan adiyunu hatimin hakkani ya zama shi cice ga shi ku hita da shi ku zo ku kai mai rakalo na takarda aka zo aka kai mai rakalo takarda to ga abin da a cikin takardar nan wanda fa uku sai ya ba da wannan takarda ila ya rakalo ko ya ba da wannan takarda ga hannun shi rakalo fa qara'ahu sai karanta shi fa idza fi abin da a cikin takarda bismillahir rahmanir rahim min محمد abdullahi الله ورسوله daga muhammadu bawan Allah sannan kuma zuwa Allah ta ga wannan raddi na tun da shi ga karo shina bisa ga addinin tara sun ta aka isa Allah ta ce min muhammadin abdullahi wanda ya kasance shi wannan kam bawan Allah ne wasu yi na kuma zo ne na yake bi baya yace yana ya rana da kala zuwa ga dare kano a zai mai rumi shugaban romawa sai bai ce mulkin rumi ba saboda mulki ne addinin musulunci ya kusa sai in ya musulunci na abar shaka aka mulki ne don haka abai ce bai ce ne mulkin rumi ba amma an ce shi wata wannan dare kano shi na da ɗan nan uwa ne ya bayan shi ya bace ma addinin rumi bisa ne shi ma mulkin rumi shi a ba ku ba ta haka to ga abin a cikin nan salamun alamar taba alhuda aminci ya tabbata da dukkanin wanda fi shirya amma ba'adu bayan wannan fa'in ne a da uka bi da adil islami hakika ina kiran ka irin kira na musulunci mi a shi sallam musulunta sallamka tsira in ka musulunta za ka tsira daga azabar duniya za ka tsira daga kuɓucewar ka. sannan kuma ka tsira daga azabar lahira a cikin sallam yuti kan za mu ajar kamar da ni sai Allah shi ba ka ladar talinki biyu ladar imani da isa da ladar imani da ni ko kuma Allah shi ba ka ladar kashi biyu ladar imani da ni da ladar imanin da mabiyanta za su yi saboda ta yi imani domin in shugaba ya yi imani ya jayu mabiyanai su ma za su yi imani za su jayu fa in tawallaita idan kuma ka bijire imani wa inna alaika ismal yarisina wa inna alaika ismal yarisina haƙiƙa zunubi na ainihin manoma shina a kanka wa manomi talaka fa inna alaika ismal yarisina ilman arisina ko fa inna ismal watan al-arisina jam'ina na arisi al'arisiyu shi kuma ana nufin arisu da shi al'arisu ana nufin shi al'askaru al'askaru ana nufin shi alfallahu al'askaru alfallahu alfallahu manobi wannan ita a riwaya ta ibnu manda amma kuma wani malamin abin da ce wanda aka ce ma al'arisu an rage su shugaba amma dai wannan kauli na farko bisa gare shi malum masu ke don haka ma har wani hajar ya ce to a kai ne ba a ainihin akwai riwaya wadda an kayo wato wadda zuhuri ya rawaito in ishaqa ya rawaito an zuhuri wa inna alayka ismul na hakika zurbin manoma shi na a kanta. sannan kuma zo ba ta riwaya kuma sai shi wani ya ce ai alfallahi na su ne manoma ashe kenan kaga ana ce ma al-askaru alfallahu manomi to ne yasa an suke zure manoma na akai ne saboda su ne an mafi yawanci masu biyar masu mulki dan su ne talakawan su manomi talaka mai mulki na dani da ya ahla kitabi sannan bayan wannan to ga abin da a cikin takarda nan wa ya ahla kitabi wa wa innan qawli na Abu Sufyan laysa min al-Qur'ani ba cikin al-Qur'ani ke ba dan Qur'ani ya ahla kitabi babu wawo. an ka ce wannan wawo na abu sufyan ne wasu sun ka ce a'a wannan wawo ba na abu sufyan ne ba na manzo ne manzo sallallahu alaihi wasallam shi cewa ya Allah kitabi sadda ainihin ya rubuta wa takarda sannan wanda aya ba ta ba sai aya ta sauka daidai lafi na manzo sallallahu alaihi wasallama saboda wannan takarda ta manzo sallallahu alaihi wasallama an yi ta shidda ga hijira to amma wannan aya ya ahlul kitabi ta'alu ila kalimati tawa bainana wa bainakum bata sauka ba sai ta daga hijira lokacin da wanda da yana sun kuzo inda mazu sallallahu alaihi wa sallam don haka ga maluma sun kace wannan wawu ta Abu Sufyan ta ko kuma ta mazo ta dai duk daga yake mali wa ya ahlul kitabi ya kuma autar ta ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum ko doga wata kalima wadda ya kasance da mu da su daidai take gare mu ya ita mu tsaya tsakiya Allah na aure illallah kan bota kuwa sai Allah wala mu shirka bihi shay'an kan mu tare kowa da shi da bota wala yattahidu adna wa adan ababan sannan kuma sashen mu kashe sashi abin bota min dunillahi banda Allah fa in tawallaw idan kuka bi dai ku kulu ku ci ishhadu ku shaidu bi anna muslimuna mu ka musulmi muke wa in tawallaw fa qulu shaidu bi anna muslimun to nan ainihin shehu a ibn hajar al-asqalani yace wa kadin san bada shehu na shehu islami malamin mu malamin musulunci shine iraki ya istinbaru hukunci cikin wannan aya kulli ya ahli kitab ta'ala wa ila kalimat tawad bainana wa bainakum ala an a'budu illa allah ya istinbaru hukunci dai yace a shirki nan anna kullu man kana fi dini ahli kitab duk wanda ya kace akan dini na ma'aikatan tsari kana fi hukumin shi na shiga cikin hukuncin su a duk da ba'ihi wajen yanka wa mana ta hata wajen wacce ce ne kullu man dana bidini a halin kitabi kana fi hukumihim fil munaka hati wa zaba'ihi duk wanda ya kasance cikin addini watan na ahlul kitabi to ana ba da hukuncin ko ya wuce ce ne kamar kisoci na gare mu ko sun yi riko da addini nawa na ahlul kitabi ko ashe sai a ba su hukuncin su wajen wuce ce da hukuncin kuma ya kansu a ciki yace saboda ni da na hirakala saboda hirakalu kuwa wa qaumahu laysu min ahli alkitabi a laysu min bani isra'ila yace saboda hirakalu da shi da mutane ne ba su cikin bani isra'ila wahum man da halafin nasraniya ba an tabbihi suna cikin wanda sun shiga cikin addinin har amma bayan canza shi kaga hirakalu nasraniya kenan ya shiga addinin a ashe bayan an canza amma wa ma'a zalika tare da wannan da'awahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da kawai ya ana kitabi manzo Allah ya ce musai ala kitabi wannan abinda ibn halil ya ce kenan yace khilafan da ma has zalika bil isra'ilina sabanin wanda kebance halashin aurace ce ne da bani isra'ila kawai aw min man da aw min man ko wanda an kasance anna salafahu haƙiƙa magabata ne mimman da halafin yahudiya a da sayaniya da tabdili ko kuma wanda an san haƙiƙa magabata ne suna cikin a sun shiga addini na yahudawa ko na targaba ne a canza shi wallahu alam to duka wannan ta ga an ce ya istinbadi ya aka kan istinbadi mun tsatsa hukunci ya mun tsatsa hukunci irin wanda aka sa ainihin adamu tsaki a ɗebo ruwa yanzu ya halaka kitabi kai ne na ciwon hukunci ko yace istanbul shehu da shehu islami ya istanbul hukunci na halaccin sheke na musulmi ya samu shi a kirista wanda ya kasance ko da kuwa ainihin in ya wuyata ko bari ba shi ko kuma da kara ce inda kirista ce ana da auren ta da daga shi manzo Allah ce Allah kitabi kada kanu ba shi yahudawa na cikin ainihin nasara waɗanda ya yi riko da addinin su amma ba an riga an canza addinin da bisa ga wannan dai a muna bayani akan hilafotin malumma saboda mutum bisa inda zai kama kuma an ji irin yadda aka binciken hukunci-hukunci wanda ya ce musulmi da armin kirista ya dogara akan waɗanda sun ce an riga an canza addini ba za a yi riko da addini sun kai ba sai a koma ɗaya ga da nasara suka ko ba su dini na ana aiki ana aiki da ake sauka yi ana mara ta ha tsakanin mu da su ana yankan su ana ci amma dai in ana son a gyara abinci a gyara ne a gyara zamantakewa to babu komi ana yin musulmi na da auren kirista tun ta ce an kitabi to kuma sannan idan kirista yanka ana da ci amma in ya yi kanin da wani musulmi banda in ya kasance ba a ga lokacin da yanka ba in gaba gare ka yanka ana cikin da shi a cikin amurka tari kamar yadda an yi shi a wannan ibn hajjari ka nakalto daga malami ne a wannan iraki wallahu a'lam alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah sallallahu alaihi wa sallam Na'am. sani da nufin bayani da sai cewa in yayi in sun kai wanka su gaba ga mutum ana ciye a hikimar yin yankan gaba da mutum. abinda a hikimar idan ya kasance a halar ta sai sun yi yanka gaban ka za ka ci idan ba su yanka gaban ka yana yi wani misali su fara yanka da baya ba su fara nan inda aka yanke ba ko gaba da joli ba ko ko kuma su fara wa waje ko su fara wa waje ya an ka fara yanka da baya sannan an ga wani ba a shi. kuma yakan yi allah misali a yankan ma su shi a kan ka'ida ba amma in ya kasance da hadasin mutum da kuma musulmi na za su shi a kan ka'ida ya yi rubutu tambaya ina da tambaya game da karatun hadisi ana cewa ga gafarar lahu lahu ko gafarar lahu lahu ma ga mai ruwaya sai ya ce ma hukumu haka idan malami mai riwaya hadisi kamar yanzu buhari sai a ce ala buhari yi ya kuma kullahu ko ala buhari yi ya gafara lahu lahu hadis na mutum ismaila babu komi ga wannan duk mai riwaya hadisi tana gama shi da attarafi ko attarafu za ka ce radiyallahu anhu ko rahimahullahu in ka ambaci sunan manzo ka ce sallallahu alaihi wa sallama ko kuma alaihi salatu wassalam in ka ambaci sahabi shi ba ma kake radiyallahu anhu ko kuma ka ce kace gafar lahu ko kuma ka ce ta gama da gamar lahu wanda kai guda ne to a cewa gafar lahu kuma kamar yanzu alal misali a ce قال البخاري رحمه الله حدثنا موسى بن اسماعيل sai ka ce gaba da labarin kuma ko kuma ka ce ƙalar buhari حدثنا موسى إسماعيل قال حدثنا أبو أوانا قال حدثنا موسى أبي عائشة تكشي غفر الله لهم الله يغفر لهم سبحانه نعم نعم نعم cikin karatun mu na shekarun jiya kina shi ga yaɗuwar hadisi abinda aka ce ma aljaza'u watan yaro wanda kasance saurayi na sabon tashi maji tsayi shi aka ce maji za'a kina ce ya lalata ne ko ya lalata ne fi hali za'a ka ce dai wannan lokacin da za a yi sheka ko lokacin tsakiyar kiranta da ina da ƙarfi sai in kasance wazirin ka mai taimaka ma cikakken taimaka. akwai mu'azzara kuma eh, shi kuma nan mu'azzara kenan wato duk guda ne wazirin na lam yamshar lan yanshar abinda aka ce ma in inshabi ratsayuwa bai yi ko wani irin aiki ba bai haɗu da wani irin mutane ba sai Allah ka ɗora ba ta fahamiyar wahami manzanci ya zubo wata taro a yake rantu hamiya bai ma'ana kasura tara wa kasura shi aka ce ma hamiya bawadiru abinda aka ce ma bawadiru a nama na tsakanin wuya da kafada shi aka eh, ce mawadiru fa a hazani ya kama ni fagaddani ya shafe ni a saniya shaƙa ta biyu har yi wahal da ni ji kamar da suke ni wahala sosai guda ina da tambaya idan mutum zai yi karatun ilimi ilimin hadisi wani littafi ya kamata shi fara karantawa yana tambaya idan mutum zai zai fara karatun ilimi na hadisi wani littafi ya kamata shi fara karantawa littafi da ya kamata shi fara karantawa shine da kuniya da kuniya ita ce ta farkon littafin da ya kamata mai neman ilimin hadisi shi fara karantawa da yake ya yi tambaya ko kuma ya yi biya na aka cewa zai faɗa da da zama muna da niyyar insha Allah in Allah ya kai mun rai rana wata yau za mu ba kowa bai koniya insha Allah in mu ƙara karatun hadisi in mun samu yawan lokaci mu karanta ainihin shekara guda cikin da kuma saboda ya kasance karatunmu na hadisi shi tare da ka'ida wasu yan ana mutum da jarar hadisi ba san su ba wani aka ce hadisi mai kuɗi ba san abin da aka fi ba ko hadisi mai kuɗi ko mutum ko magani ko mulakaci da suna dai ko ta kai koniya baiti talatin da hukuta kuma ka'ida hadisi talatin da hukuta a cikin to ya kamata a ce kowa wanda annan ya tsare ta saboda shekara kama karatun hadisi ala basirati

ainihin kenan bible ko to ainihin muka ce wanda ya shiga cikin addinin da sarrafa da tafsiri shi na cikin ahlul kitabi saboda ga shi nan manzo Allah ce ya ahlul kitabi ta'alu ila kan tawa bayan na bayan yake ya yi ahlul kitabi ga shi ko tare da cewa da ya kadu da jama'a ta so shiga cikin addinin da sarrafa an canza ainihin shi littafin don haka tun da littafin na suka kirki kuma ko da an canza shi suna da cewa bible ne kaga bible ba na annabi isa ne ya tabbace da daga Allah shi ma kurbar cewa na shi na ko haka ne ko eh don haka da shi kenan da mabiya ko da mabiya isa duk da ahlul kitabi ne to akaram Kalla. na'am kamar yanda bible ya bambanta na'am yace ba aike shi ga baka fata ba na'am da gida goma sha biyu an ka aike shi na'am to na hujja bakakin fata da ke cikin kiristan har ba. a'a abinda annabi da ainihin bakon fata wanda a cikin kiristanci da ainihin suka tura da a cikin kiristanci ba wanda da hujja akan zama cikin kiristanci har yanzu da zan ba qur'ani shi kenan ya roshi komai abin mazo sallallahu alaihi wasallam kawai isa alaihi salamu ya yi wata ce cewa abin mazo sallallahu alaihi wasallam ya fi mun ba abi ismu Muhammad za game da yankansu wanda hujja ya zo a kai har wasu ne zama a kan cin yankansu yanzu fa tunda wanda ya sha wani kamar cin yankansu eh. a ai abin da annashi a cikin mutar ma ana cin yankan ainihin a harin kitabi muddin da yankan nan sun kai gaban mu muddin kuma yankan nan ba wani Allah an kaɗa da aka kira sunan wani Allah lokacin yankan nan ba amma yankan da an hatira an ka ce jesus an ka yanki ko kuma an hatira sunan uzairu an ka yanki ko an hatira sunan musa an yanki wanda ba za a shi ba shi ne kawai ba za a shi ba na'am na'am karatun shekaran jiya na'am inda an kai tambaya cewa eh. ya kasance da za a kai na'am shi ala akwai wasu mutane baya gare na na eh abin da suka yi na ganga kaga shi ya riga ya tsohuwar ƙarfi ƙarfi shi ya ƙare to idan ya kasance shi na ƙarin ƙarfi ai kamar yadda ka san manzo sallallahu alaihi wasallam su abubakar sun biyo shi ba tare da tunanin wasu za su biyo su ba shi ma zai yi manzo babu tunanin cewa sai wani ya shi ai haka nan ga yake mutunci ya fara kadan kadan kadan kadan kadan ai bidiyo na a kuma alaban ya bidiyo na kadan kadan kadan kadan da wannan shekaru ne na.